يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من رانا تتلاتة يمتنا بيو غوت رمضان هجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا جئت أن يكون لها أربعين wanda ya daidai da bakwai ga watan tara miladiya afon wanda ya daidai da bakwai ga watan bakwai ga watan biyar miladiyar 2019 a ci gaba da tafsiri da muke cikin sautin isra'i jiya mun tashi aya 31 a cikin wannan sura mai albarka aya wadda Allah subhanahu ta'ala ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imla nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana qat'an kabira sannan makaranta aya 32 wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wannan ayoyi guda biyu sun makaranta jiya muka bude wannan tafsiri da su Allah ya hana a kashe iyalan tsoron talauci ko dan tsoron kada a talauci sannan kuma Allah ya hana a kusanci zina kuma ya hana zina wannan suna daga cikin hani da Allah subhanahu wataala yi wanda duka waɗannan kaba'ira suna su manyan zunubai ne kashe 'ya'ya don tsoron talauci babban zunubi ne yin zina haka suna daga cikin kaba'ir wanda Allah ya alƙawari idan mun nisanci kaba'ir Allah zai gafarta mana saga'i a yau za mu tashi aya 63 a cikin wannan sura ta 17 Allah ya ce wala ta wala ta kutumin nafsar da ce haram bismillahir wala a wannan aya wasu shine kusan hani na bakwai a cikin jerin gwanon hani da Allah subhanahu ta'ala yi a cikin wannan sura mai albarka Allah subhanahu ta'ala ya hana ko ya haramta abuwa da dama a cikin wannan sura wannan hani zai mun karanta hani na bakwai da na takwas sai kuma hani na tara Allah ce wala taqtulun nafsan lati harrama Allah illa bil haqq Allah madaukake ya ce kuma kada ku kashe rai wanda Allah ya haramta a kashe sai da dalili sai da wani haƙƙi ko ta cancanta a kashe wannan rai wa hada shamilul li kulli nafs wannan ya hada da kowane rai Allah ya hana a kashe rai da dan adam sai da dalili na shari'a wannan rai babba ne kamar da za mu su ko ƙarami ko mace ko namiji Allah ce Allah ce harrama Allah katalaha kada ku kashe rai wanda Allah haramta a kashe min sagirin wa kabirin wa zakarin wa unfa wa hurrin wa abd wa muslim wa kafir lahu Allah ya haramta mana mu kashe ran wani karami ne na yaro ne ko na babba wannan rai na namiji ne ko na mace ɗa ne ko bawa musulmi ne ko kafirin amana Allah ya haramta kashe wato rai a irin wannan yanayi sai Allah ce illa bil haq illa bil haq sai fa da dalili sai da wani dalili da wata hujja da za a kashe wannan rai kamar me kan nafsu bin nafs Allah subhanahu wataala ya gaya mana illa bil haqq a cikin wannan aya Allah bai fito karar da ya fassara illa bil haqq amma a cikin wasu ayoyi da annal qur'ana yufassiru ba'dahu ba Allah subhanahu wataala ya ce wa katabna lahu wa katabna lahum fiha anna an-nafs bin nafs wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni wasin da bisinni wal ruha kisas da aka wannan yana daga cikin haƙƙi wanda ya kashe wani ba gaira ba dalili shi ma a kashe shi an gane wannan ko wanda ya cire hancin wani a cire hancin shi kamar yadda hadisai suka fassara illa bil haqq da muka duba sunna ta fassara mana illa bil haqq ya tabbata cikin sahihul bukhari da muslim أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإهدى ثلاث النفس بالنفس والزاني المحسن والتارك لدينه المفارق للجماعة wannan hadisi kamar da muka ji shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bai halatta a zubda jinin musulmi bai halatta a kashe musulmi wanda ya sheda babu amota da gaskiya sai Allah shi kadai ya sheda cewa lalle annabi Muhammad manzon Allah ne sai da dalilai guda sai da abubuwa guda uku ne za a kashe musulmi wanda ya kalma shahada abu na farko shine wanda ya kashe wani kisa na gangan na ganganci a kashe shi shine annafsu bin nafs domin mumini bai kashe mumini kama kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata kama wanda ya kashe wani da gangan wanda ya cancanci kisa haka rai da rai na biyu shine azani al-muhsan wanda ya zina bayan ya katambu tuman da ya yi aure ko matan na nuta da shi ko ba nan ya taɓa yin aure ko yana da auren idan ya yi zina wannan ya cancanci a kashe shi saboda ya zama annoba kenan a cikin al'umma sannan na uku shine a tarikul dini wanda ya rida daga addini ya bar jama'an musulmi wanda suke kan gaskiya za a ba shi dama ya dawo in bai dawo ba a kashe shi saboda zai ɗauki sirrin musulunci ya kai shi ga makiya kuma wannan ba ƙarama illa ba ce kaga wannan hadisi na fassara illa bil haqq wala taqtulun nafsan allati harrama Allah illa bil haq haka wannan abuwa guda uku suna cikin ma'anar illa bil haq yana daga cikin istinbadi da Abdullah bin Abbas ya a cikin wannan aya akan shugabancin Muawiya radiyallahu anhu Muawiya bin Abi Sufyan cewa an kashe Uthman ibn Affan kamar da mun zo kamar kutila mazluman zamu ce haka wannan illa bil haqq wannan hadisi ya fassara haka aya Allah ce annan nafsu bin nafs yana daga gaske ma'anar illa bil haq malai ce kan nafsi bin nafs kamar wanda ya kashe wani ba yar ba dali a kashe shi wa zani al muhsan wa tariku li dinihi al mufariqu lil jama wal bagi fi hal bagi da azalimi a yayin da yake zalunci dan ta'adda kamar masu garkuwa da mutane masu kashe mutane kaga wannan su ma an kama sun cancanci kisa zalamin da yanfi illa bil kasu idan ba a iya hana wannan mummuna aiki sai da kisa da su ma aka shi ko ba ko an nafsu annafsu bin nafs sai Allah ya ce wa ku cila la mazlum wanda da aka kashe shi da zalici ai bi gaira haka ba da wani dalili ba faqad ja'alna li yi sulɗa wa huwa aqrabu isyan asabatihi wa warfatihi ilayhi Allah ce hakika wanda aka kashe shi da zalunci domin sanya waliyin shi mai gadan shi wani dan uwan shi namiji na kusa da shi mai gadan shi kamar dan shi kamar wan shi ko kanan shi kamar babban shi sultanan Allah ce mun ba shi hujja zahira alal qisas min al-qatl cewa a yi kisasi a yi ramuwa a kan wanda ya wani kisa wanda da aka fi shi da zalunci to waliyin shi shi ne asuban shi masu gada shi su zo su nemi jinin ɗan'uwansu allah ce mun ba su hujja mun ba su dama su nemi jinin ɗan'uwansu waje an nalabu sun sultana kuma mun sanya wa shi waliyin mamaci tasallukan qadariyyan ala zalik mun ba shi iko akan wannan ba wa zalika hina tajtami'u shuru' al-mujibati lil qisas wannan ku yayin da sharuɗin da suke wajen qisasi suka cika Ba Allah ce mun ba waliyin wanda aka kashe lalle ayi ramuwa ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون Kal'am, daga cikin sharuɗan kisasi Shi ne kisan ganganci wani ya kashe wani da gangan kaga wannan sharaɗi ya cika al na ƙetar iyaka wani mukafa da kuma ramuwa wanda da aka kashe masa ɗan uwanshi, shi Allah ya bashi hujja ta ramuwa ta ɗaukar fansa sai Allah ya ce amma fala su fil qatl sai dai shi waliyin mamaci kada ya ta'addanci kada ya ƙetar iyaka ya banna a cikin kisan wanda ya kashe ɗan shi innahu na masura yadda al'amari fa yake shi waliyin mamaci Allah zai ce mafi shi abin taimako ne daga Allah akan ya daukan sanjinin dan uwan shi wal israfu mujawazatul had abinda ake nufi da israfi shine ketare iyaka fala yusrif fil qatl ay fala yatajawazul hadd fil qatl yamma an yi mafala bilkati ko dai ne israfi wajen daukar fansa an kashe ma uwa to kai da ka kashe wanda ya kashe shi sai ka yin kashi wannan yi israfi kayi ɓanna ka wuce iyaka wajen rama kai ma yi zalunci inda shi da ya kashe bai yi musulama kai da ka kashe sai ka yin kashi wannan allah ya haramta ku yi ramuwa daidai yadda abu sama ne ita da alaiku fa a ta alaihi bi misli ma a ta da alaiku Ba ina in aqabtum fa bu bi misli ma ƙiftun bi in an muku laifi ku rama daidai yadda abu ko zagin ka aka yi mutum ya zagi mahaifinka to in za ka rama sai ka zagi mahaifinka sai ka tsaya ba kamar yadda bahaushe yake cewa to da kai sai a ce da kai tuku ya zano mahaifan duka biyan da ma kowa sai dan da zai kaga ya israfi cikin rama Allah bai san wuce iyaka wajen rama haka wanda ya ma laifi karama daidai ne kamar ya da alaikun da alaihi da mithli ma da alaihi yasa Allah ne ya ce fala su fil qatl kada wanda zai rama ya wuce gona da iri wajen kisa ta hanyar ya yi kisa da ƙari kisa da yanyanka jikin mamaci wanda aka yi ramu a kai shi shi ne ake sa mutula an gane ko au ya batulu hubi gairi ma kutula ko kuma wannan bulala aka wa ɗan wanka aka yi ta mabulali har ya mutu ko kai da ka zo ramuwa sai ka ɗauko wuka kai ta yanyanka shi har ya mutu ka yi ɓanna cikin kisa ka yi isra'i Allah ya ce fala su fil qatl ta wuce iya kamata shi ma a yi ta bugon shi da bulala a siya mutu an gada na ko aka kisa na ramuwa da abinda ba shi aka yi kisan ba ga wanda aka kisa na asali wannan wuce iyaka haka ana so yadda shi wancan ya kashe shi ma a kashe shi da wannan sanar idan naushe shi a ciki shi ma a naushe shi a ciki an gane ko in wuka ya sa a zuciye shi shi ma a sa wuka a ciki falayi su fil qatl kada a wuce iyaka wajen ramuwa aw ya lahu da gairi ma qutila bi aw ya aw yuqtala gairar al qatil aw ƙutu qatila gairar al ne ko kuma shi waliyin mamaci ya kashe wanda ba shi ya kisa wa shi ya kisa da kama kanan sai ko kashe kanan ka ce dama muna neman rama yanzu shi wannan kane da ba shi ya kisa ba wai shi an zalace shi shi ma Allah zai bi masa ko kuma ɗaya ya yi kisa da aka kama uban sai aka kashe aka ce ai ɗan shi ya kashe mai ɗan an yi ɓari ɗan ya kamata a nemo a kashe ina ba an gani haka Allah ce bala yi rikul filkati kenan zai israfi wajen ramuwa ta kisa ta fuska nau kenan uku na farko a yi kisa da ƙari bayan an kashe wanda ya kisa kuma amma wasu abubuwa da wulaƙanta. wannan shari'a ba da wannan wuce iyaka da aka kashe shi sai a tsaya an dai kashe shi wuce gona da iyaka na biyu shi ne me wanda ya kisa a kashe shi da ba abin da ya yi kisa da shi mata wanda ya harbe shi ma a samun mundiga a harbe shi wanda ya sa wuka shi ma a samu wuka a kashe shi ana duk salon da mace ya kashe wani da zalunci to da shi za a yi ramuwa in ba haka ba sai a yi zalunci sannan hanya ta zalunci ta uku shine a kashe wanda ba shi ya kisa a madadin wanda ya kisa shi ya yasa fitintunin da ake na kisa idan an kashe musulmi a kudu a zo a kama kafirai a nan arewa a karkashe musulunci ya yarda da wani yarda da wannan ba kamata a je a gano a suka wuce kisa a can wurin su ma a kashe wannan shi ne adalci amma na nan wanda ba shi ya kisan ba don kawai dan uwan shi ya kisa to ai ba shi ko musulunci bai yarda buka hukunta wanda bai laifi wannan fuska uku kenan ko akwai wata sauran fuska ta wuce iyaka eh akwai an kashe muku mutum daya ku kashe mutum goma a madadi wannan yana daga cikin ɗabi'un jahiliya a zamanin jahiliya idan aka kashe ɗan wata ƙabila musamman larabawa aka kashe musu mutum ɗaya to sai sun kashe ɗari a madadin wannan mutum kisa an karanta adam za a ga yaƙe-yaƙe da aka yi na ba gaira ba dalili irin su yaƙin basus da makamantarsu za a ga kodai mutum ɗaya ne aka kashe su kuma yan uwan suka dauki mugo fasa su ma sauran kabilun suka taso kaga wannan yana daga cikin israfi wajen kisa a kashe muku mutum daya ku kashe biyu ko goma a ku kashe dayan wa in aqabtum fa aqibu bi mithli bi mithli ma uqibtum bi kenan daya da daya an gano na ko da haka a zamanin jahiliya suna ramuwar da ake ta ramuwar gayya ba shi ne ake a zamfara da shi aka fara idan aka kashe mutum guda sai a yi taron dangi a zo a kashe mutum kaga wannan banna ce a cikin kisa haka a zamanin jahiliya suna wannan shi yasa da musulunci ya zo sai saukar da wannan aya Allah ce wala taqtulun nafsal lati harrama Allah illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana masura wa fi hadhihi al-aya dalilun ila anna al-haqqa fil qatl lil wali a cikin wannan aya akwai dalili akan cewa haƙƙin wanda aka kashe yana nan wajen wali waliyi fala yaqtasu ko fala yaqtasu illa bi izni ba a kisasi sai da izinin wali. wa in afa saqatal kisasu. idan waliyi ya yafi to kisasu ya fadi abu uku ne wanda da ya kashe dan uwan wani wanda aka kashe musu mutum to suna bin kisasi na farko kenan a kashe shi wanda ya wannan kisa shi ma a kashe shi waliye za su nemi wannan an gane na ko idan ba a kashe shi ba suna iya yafe mai kisa su ce a ba su diya an gane ko da haka wanda aka kashe musu dan uwa da gangan suna iya yafe kisan su ce a ba su diya kuma wannan diya suna iya a limka musu diya idan miliyan talatin ce su ce sun yafe kisan a ba su miliyan sittin shiken magana ta wuce an yi sasan ciki haka wanda suka yi kisa ba su da iko su tuma su ce to ai miliyan 30 ne diya ya za ku lunka gaskiya ba za mu biya ba 30 za mu biya su ce to shi kenan bari a kashe shi a madadin ɗan uwan ba kenan da kisa da miliyan 60 wanda ya fi sauki ila miliyan 60 ta fi sauki ko wannan kaga sun sassauto suna isa a limka musu diya ko su ce a biya su daidai su? ko kuma su ce a ba su rabin diya an gane ko ko kuma su ce sun yafe diyar gaba ɗaya ko su ce sun yafe diyar gaba ɗaya idan suka ce sun yafe diyar shi kenan taya sai ya zama na wanda ya kisa ya yi furi ba kisa ba limka diya ba ma diyar ragin ma sun ce sun yafe duka wannan haƙƙin waliyan mamaci ne in suka ce sun yafe ya yi furi ko da daga gaikashi an gane wani ko da haka shi ne ma da ce wa in a fa saƙaƙar kisasu idan waliyin mamaci ya yafi yawa wanda suka yi laifi to ramuwa ta faɗi wa annali waliyin makatuli a yu'inuhu Allah alal wa anna waliyin kuma lallai waliyin wanda aka kashe Allah zai taimake shi kan da ya kisa wa mana anahu da wanda ya taimaka masa hatta ya tamakana min qatlihi har shi ma ya samu damar kashe shi to wannan yana daga cikin hukunci na kisa haka kisan kai babban laifi ne kamar da makaranta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa musulmi ba zai gushe cikin alkhairi ga addinin shi ba muddin bai zubda jinin haramun imam ahmad ko kuma imam abdullahi bin abbas habar al'umma abdullahi bin abbas a cikin wannan aya ya bi jinin uthman lokacin da aka kashe shi kisan gila da aka masa tunda shi muawiya dan uwan uthman bin affan wali yana cikin auliya uku yana cikin asuban shi yasa da aka kashe uthman bin affan da zalunci radiyallahu anhu ma'awiya ya nemi ali bin abi talib radiyallahu anhu ya kawo masa wanda suka kashe dan uwan shi Uthman inji Muawiya kafin yayi mubaya'a gare shi suna neman jinin dan uwan su wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sulali walihi sulanan Allah ya ce fala yusri fil qatl kaga Muawiya yana da haƙƙi ya jinin Ali bin Uthman bin Affan saboda dai dan uwan shi shi yasa ya ki baya ga aliyu da farko har sai ya sallama ya miƙo mas ya sa an damƙo wanda suka kashe Usman da zalunci a miƙa musu a hannu su kashe su ɗauki fansa ɗan uwansu Usman kafin ya yi baya ga Ali bin Abi Talib shi kuma Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yana ɗan jinkirta wannan miƙa wanda suka kashe Uthman don ya samu damar wato aikata hakan kuma ya nemi ma'auya ya zo ya mu baya a shi da wanda suke siriya sha amma ma'auya ya kiye wannan har sai ali ya ba shi wanda suka kashe usman a sassan. sasan kaga a nan ne aka yi kaka wanda shi ali bin abi talib yana gaba hikima mutanen nan suna da yawa idan aka ce a kamo su a kashe ko ba a san inda fitinar za ta tsaya to yana ga a bari kura ta lafa sannan shi ko ma'awa yana ga wannan kisan gila na wulaƙanci da aka amirin mu'mini na guda har gida to kowane tsageru ne ya kamata a kamo su a hukunta su in ba haka ba kujerar shugabanci ba ta ƙara daraja duk wanda ya hau ma haka za a masu ka kaji kika kafin da aka tsakanin ma'awa da ali bin abi talib haka ma'awa yana da hujja da Allah ya ce man kutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultan wannan sultan din ne yake bin jinin dan shi wannan yana daga cikin dalilin kin mubaya'a da muawiyawa ali har aka kai ruwa rana aka yaki sufi an gano na ko kaga kowa yana da hujja irin tashi ijtihadi ne kowa yi in sun kuskuro suna da lada in ma sun yi daidai suna da lada to sannan kuma idan mutum ya kashe wani akwai ramuwa kamar da muka ji ko idan ka kashe wani aka kashe ka shi kenan an yi balansan an yi kisasa ranar kiyama wannan kyas ɗin ba zai tashi an gama an nafsu bin nafsu idan mutum ya kashe mutum musulmi shi ko ba a kashe shi ba ko bai ba da biya ba to kaga bai yi azumi ba wannan gaba daya ya shiga cikin wato hadari babba a nan duniya da kuma Allah ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban azim wanda da ya kashe mumini da gangan muta'ammidan to Allah ya ce sakamakon shine jahannam kuma zai dawwama a cikin ta kuma Allah ya yi fushi da shi kuma ya la'ance shi ya tsine masa kuma ya tanadar masa azaba mai girma wannan shi ne sakamakon da ya kashe mumini da gangan ko ba daukar sa a kashe sannan idan mutum ya kashe wani musulmi ya ba da diya ga 'yan uwan mamaci ya yi azumin wata biyu idan ba a kashe shi ba kuma da gangane sai sun je lahira su yi shari'a da wanda aka kashi kaga akwai dai kes da kesan wani kuma subhanallah gashi a yanzu yankinmu ya zama yankin kisa wannan yanki na arewacin najeriya arewa maso yamma kamar da aka jarabci arewa maso gabas kuma gashi yanzu an jarabce mu kusan ba ranar da ba a kashe mutane a wannan yanki tsakanin zamfara da katsina da kaduna haka wannan kashe-kashe haƙoƙi ne da ke kan mutane daban-daban daga cikin masu haƙi a kan wannan shi ne hukuma gwamnati na da haƙi mai girma akan kare jinin bayan abu ta yi duk wadda take iyawa ta ga ta yi iya ƙoƙarin ta kare jinin bayan abu domin kare rai yana daga cikin makasudin zaɓen shugaba don ya kare musu ransu da addininsu da sauransu da dukiyoyinsu su har yanzu matakan da ake ɗauka wajen wannan musibu ba su isa ko rabi ba ba su kai ba so lallai allah zai tambayi shugabanni a kan waɗanda aka ba su shugabanci ya aka yi suka bari a karkashe su wannan sai su tanadi jawabi da amsa za su ba allah sau ta'ala haka lallai muna kira tun daga shugaban kasa zuwa ga masu unguwanni da sarakuna da sauransu da gwamnoni Allah zai tambaye su kan talakawa su kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkanin ku makiyaya ne kuma kowa Allah zai tambaye shi kiwon ne ba shi haka shugaba na kwarai shine wanda mutanen shi ke son shi yana son su yana damuwa da damuwarsu yana farin ciki da farin ciki su sashe kaga bayyawa ana kashe mutane kullum amma kuma shugabanni suna barci mai daɗi wato cikin hutu ba shakka wannan gazawa ce tabbas gwamnatin tarayya ta yi mukura akan matsalolin kisa a arewa maso yamma amma kurin bai isa ba har wasu ma mabannatan musan ana yi ya kamata ta lullumka kokari akan wani domin kullum kisan yana tafiya kuma kisa shari ne muddin ana zubda jinin bayan Allah to ana cikin haɗa. sannan daga cikin laifin wannan kashe-kashe akwai mu ba mu da kirki muna da matsala Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana cewa wa ma asabakum min musibatin illa kasa bat aidiku babu wata musiba da za ta same ku face sanadiyar abinda hannayenku suke aikata mu ma muna da matsala da mu ake hada kai ana cutar da yaƙonmu ko kasan cewa da talakawa ake hada kai ana kashe talaka ba da shawagabanni ake hada kai ba a da talaka 'yan uwansu kuma yadda muka ji labari da jami'an tsaro yan fashi an tarwa tarwatsa su da bom na jirgin sama a zamfara aka tarwatsa dabbobinsu to shi ne suka zo birnin magaji a zamfara suna neman dabbobinsu su yan fashi adda wani ss ya rako su su ko mutanen gari suka ji labari suka zo bayan sun fito suka kashe bakwai wannan bbc ta rubuta ni labari shi ma ss din da kire shi to kaga abun mamaki a ce har maɓannaci ya zo yana falon of na dabbobi shi su ma har kai mai unguwa mai gari ka rika saurari irin wancan so akwai matsaloli da yawa ko da ba wannan gwamnatin ce kila sai abu ya fi muni ko kowace gwamnati ya kamata mu ji tsoron Allah sai al'amuran duk wanda ya taimaka aka kashe ran mumini ba shakka kamar shi ya kashe shi yadda Allah subhanahu ta'ala ya ce annahu man qatala nafsan bighairi nafsin fa ka'annama qatala an-nas jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nas jami'a wanda da ya kashe rai ba tare da wani rai ba kuma ya kashe mutane ne gaba ɗaya wanda ya raya wani rai kuma ya raya al'umma ce duka haka abun bakin ciki wai da mutanen mu ake hada kai ana kashe waɗannan ana kashe bayan al'umma da talakawa ake hada kai suke bada bayani tunda zamfara haka abin ya fara kuma yadda ba shi kisa da ɗan gari kan cin ya kamata mu tsoron Allah kuma mu sani cewa dama yawan kashe-kashe alama ne na tashin hankiya Allah subhanahu wataala yana cewa wala kun bi shay'in min al wal khawf wa naqsin min al-amwali wal anfusi wat thamarat wa bashshir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi Allah subhanahu ta'ala ya ce wallahi tabbas sai mun jarabta ku da wasu abubuwa na yunwa da tsoro da karancin kayan marmari da karancin rayuka wato kashe-kashe Allah ce kawa masu haƙuri albishir waɗanda idan musiba ta same su suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ce ula'ika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ula'ika humul muhtadun haka wajibi ne mu ji tsoron Allah san cewa wallahi duk wanda ya taimaka wajen kashe wani bawan Allah mumini to ba shakka zai dauki sakamakon shawarar Allah wanda da ya sa hannu aka kashe wani to rayuwar shi ta samu matsala a nan duniyar shi da lafiyar shi muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan musiba ya tsare janin bayan shi ya sa mana mafita a cikin kowane kunci ne Allah subhanahu ta'ala ya ce a aya ta gaba Allah ce wala ta taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan wala ƙararru sannan hani na goma Allah subhanahu ta'ala ya ce wala taqrabu malal yatimi illa biya a sanu, hatta ya bulu yablugha shudda. kuma a kafin mu wuce wacce aya su masu kashe bayan Allah san cewa Allah yana na a madakata kuma yana ganin su kuma lalle su gaggauta tuba in ba haka ba idan Allah ya kama su za su gane cewa lallai suna cikin haɗari a nan duniya da kuma lahira a kai da ba kai ka halittu dan adam ba kai kamar rai ba amma harkar cewa ko a kawo ko ka kashe dubai da yan garkuwa da mutane suke cewa ko a yi sauri a kawo ko su kashe sani cewa zalunci bai ɗorewa Allah ce wala tahsabanna laha zafilan amma ya'malu zalimun inma yu'akhiruhum liyawin tashkasu fi al-absar kada azzalimai su tsammanin Allah ya manta da su ne yana sane da su yadda suke gane da suke lalacewa wasu gasanin da bom ake halaka su wasu a kashe shikenan ka tafi wurin mahalicinka a cikin wannan yanayi me makomaka ka kashe an kashe ka cikin wani mummunan hali wannan rayuwa ta yi muni Allah ka tsare mu da zubda jinin yan uwan sannan Allah ya ce wala karabu mala timi illa billati hiya ahsanu hatta ga ashudda Allah ya ce kada ku kusanci dukiyar marayu kada ku ci dukiyar marayu sai da kyautatawa har zuwa su balaga ku da musu dukiyarsu wa hadha min lutfihi wa rahmatihi ta'ala bil yatim wannan yana daga cikin tausayawa da rahama ta Allah ga marayu. allazi faqada walidahu maraya shine wanda ya rasa mahaifin shi yana karami bai balaga ba karamin yaro wanda baban shi ya mutu shi ake cewa al-yatim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine farkon marayu a cikin wannan al'umma ya rasa mahaifin shi tun kafin a haife shi shi yasa Allah madaukake yake kishin maraya saboda annabi ma yayi maraici sallallahu alaihi wasallam haka maraya shine wali da walidahu wa huwa sahir wanda ya rasa baban shi yana kayawa ba wanda ya rasa mahaifin shi wanda ya rasa mahaifin shi gairar arifin bi maslahati nafsihi baban shi ya mutu bai kai ga sanin yadda zai control din kanshi ba a rayuwa bai iya tsayewa da gudanar da kanshi kuma gashi bai da bango shine mahaifin shi yasa da yadda uba yake katanga ce ga 'ya'yan shi da zure shi duk talauci shi don rashin shi muddin yana da rai ba a ce 'ya'yan shi marayu amma da zaren bayanan sunansu marayu a na nuna girman mahaifi da kima shi da kuma kariya da ɗan shi yake samu muddin mahaifin na da rai sa ya'ya ba su gane kimar mahaifin sai bayan ko da ku bai da abin hannun shi haka katanga ce gare su ta bangare da yau amma da zaran babu shi suna kanana sun zama marayu wala qa'imun biha mutumin da bai iya tsayawa da maslaha kan shi an amara awliya'uhu bi hirzihi Allah ya umarci waliyan yaro maraya su kula da shi su kiyaye shi wa hirzi malihi wa islahihi Allah ya bada umarni su kiyaye dukiyar shi su kula da abin da zai zama gyaruwa gare shi da duk abin da zai gyara wannan dukiya shi ne Allah ce illa billati hiya ahsan to ka a taba dukiyar maraya mai irin wannan siffa ya kai wanda kake rike da dukiyar maraya la ta'kulha israfan wa bidaran an yakbaru kada ka ci dukiyar marayu da wuri kafin su manyanta su yi hankali Kar ka canza musu abubuwa masu kyau da aka bar musu ka ba su marasa kyau in kai wannan kashi amana illa billati hiya ahsan amma duk da haka Allah ya yarda a taba dukiyar marayu ga waliyin da yake kula da dukiyar su amma ta hanya mai kyau wace ce hanya mai kyau min tijara fi ayi kasuwanci da dukiyar maraya ya halatta idan aka barwa maraya dukiya waliyin shi ya je ya juya ta a kasuwa wani kasuwanci da ake da tsammani mafi rinjaye zai rika kawo riba to amma kasuwanci irin wannan alabashin an samu riba a kasa ta gida dukiya na da kashi ɗaya maraya na da kashi guda mai juya ma shi yana da kashi kaga nan sai dukiyar maraya ta ƙaru. shi ma wanda yake kasuwancin ya samu wato ladashi wannan yana daga cikin ma'anar illa billati hiya ahsan wa adami ta'ridihi lil athari kuma kada waliyin maraya wanda zai sarrafa ma duke shi ya je ya kai ta wurin da za ta salwanta idan ka zuba jari da dukiyar maraya wurin da ake jin dama ba za a samu riba ba to kai ne garanto kai za ka biya shi ba haka ba ka ci amana dama ka san wannan wurin ba wuri ba ne da za a samu riba sai ka je ka yi investing na duke maraya a wannan wuri kuma ta salwanta to kai za ka rama su idan ka wuri ne na samun riba dukiya ta salwanta to kaga wannan kamfani shi zai dauki shi ne garanta ko shi zai biya in kuma wani hadari ne ya faru wanda ba da ganganci ba to shi ma maraya a kasuwa zai dauki wani bangare na asara da aka wannan yana daga cikin illa ce hiya ahsan wal hirsu ala tanmiyati waliyin maraya ya kokari ya kwadayin ya ga dukiyar maraya tana ta development tana ta yaduwa tana karuwa shi ma rika samun nashi a ciki wa zalika mumtaddun ila an yabluga yatimu ashudda wannan kuma haka za a ci gaba da yi har maraya ya kai abinda ake ta a shuddahu wato kai lokacin girman shi ya zama mai hankali kuma mukalla ai lokacin da zai baligi mai hankali idan aka ce shi ne baligi mai hankali dole sai an sa hankali a ciki domin ko da mutum zama baligi shari'a ba za ta hau shi ba sai yana da hankali ko sannan kuma ko da yaro maraya ya balaga idan bai zama mai hankali ba za a bashi duke shi ba za a bashi Allah subhanahu ta'ala yana cewa fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwala in kun ga sun shiryu bayan sun balaga to ku ba su duke su ko miliyan nawa ku kun fita in kun hango shirya gare su idan idan kuka hango ba su shirye ba amma sun balaga sai dai girma ne ba wayo ba hankali to ku ci gaba da riƙewa har sai sai shirye amma ku riƙa ba su na abinci da na tufafi a ci kaga aka ce mukallaf ba baligi kawai ba baligi mai hankali da kuma ko daga hankalin in ba balaga to kuma kaga shari'a ba ta hau kan yaro ba don hankalin shi shi ne Allah ya ce hatta ya ga ashudda bulu bulughihi aqalahu wa aqalihi wa rushdihi fa idza balaga ashuddahu zalat anhu alwilada idan yaro ya zama baligi ya manyanta ya hankali to wannan walici da ake masa ya gushe wasara waliyu nafsihi ya zama waliyin kai shi wada fa'a ilaihi malahu sai waliyi ya dauko duke shi ya bashi kama qala ta'ala kamar yadda Allah ce fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum idan kun ga shirya ta da su su marayu kuka ga sun shiryu to ku ba su duke su inji Allah subhanahu wataala Allah ya ce wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru kada ku cinye musu dukiyarsu da sauri kafin su su girma su zama shiryayyu in kuka yi wannan kun ci amana mace amana kuma yana tare da jin kunya ko da an gane wani ko haka Allah subhanahu wataala ya ce in kun ga sun shirye ku ba su su sannan allah ke cewa aufu bil ahadi wani umarni daban kafin mu wuce batun maraya a maraya yana daga cikin masu rauni da allah ya kula yake su ba wannan ayar kawai ba allah ya magana marayu ayoyi da yau daga cikin ayoyin akwai surutun nisa'i Allah na magana da waliyai masu rikon dukiyar marayu sha su rike amana da kyau innal ladina ya'kuluna amwalal ma zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira lalle masu cin dukiyar marayu ta hanyar zalunci Allah ce to san cewa suna ciwa cikunan su wata wuta ce ta sa'ira kuma za su yi wannan wuta da aka cin dukiyar maraya kamar cin wuta ne mutum ya rika cin wuta yana gani kaga ba shakka na umma mamaki ne Allah ya siffanta cin dukiyar maraya da cin wuta sannan Allah subhanahu wataala a cikin wadduha yana nuna mana da yake kishin marayu sai mu daina kyararsu muna su Allah ce fa amma tima fala taqha afwan mu daina rinjaye su muna danne musu hakokin su Allah ce amma maraya kada ka yi galaba a kai shi ne ka cinye ma duke shi ka zalunce shi kada kai wani sannan a cikin surutun nisa'i dai Allah yana umartar mu wa marayu musamman a wannan lokaci na Ramadan lokacin sallah lokacin da yara marayu za su waiwaya su ga masu iyaye da sun ci ado da su ma marayun su ci ado su ga kamar iyayen suna nan Allah ce wa abudullahi wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa bi zil qurba wal yatama kaga marayu sune na uku da Allah ya ce abota ba shi kadai kada ai shirka da shi da kowa da komi sai ya ce iyaye kuma kada a ta su a kyautata musu wa bi zil Allah ce wa bil walidaini ihsana wa bi zil qurba wal yatama daga yan uwa sai marayu wannan ke nuna marayu suna gaba gaba su ma Allah ya ce ihsana a kyautar su. maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana muna falala da martaba ta rike maraya da kyautar musu annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ana wa kafin yatimi fil janna haka wa ashara an gane ko bil wasa ba au kama kana annabi ce ni da mai rikon maraya ni da mai kyautar maraya mai rikon shi ni a aljanna kama haka muke sai nuna yatsa manuniya da kuma ta tsakiya ma'ana suna kusa da kusa haka Allah subhanahu ta'ala da ya faɗaitar da mu mu ciyar da doke mu sai ya gaya mana suwa mu ba Allah ya ce falatta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masgaba yatiman da makaraba aw miskinan da mataraba Allah ce dan mai ba za ku kutsa ba cikin aqaba waye sanar da kai abinda ake cewa aqaba menene aqaba sai Allah ce yanta bayi a rika sayan bayi ana yanta su aiki ne mai lada mai yawa shine aqaba ba shi kadai bane aqaba Allah ya ce auqita amun fi yawmin zi masdar ko ciyar da abinci ciyarwa a yini wanda yake na yunwa na mai tsanani lokacin da ake yunwa ake halin cikin kuncin rayuwa ciyar da bayan Allah mabukata irin wannan lokaci shi ma aqaba ne dan me ba za ku kutsa cikin wannan ba suwa za ku ba Allah ya ce man za makaraba ku ciyar da marayu na 'yan uwan akwai maraya naka akwai maraya wanda ba naka marayan ka shi da dan dan uwanka da ya rasu yana yaro kaga wannan naka ne marayan da ba na dan dan uwanka ba wannan kuma na wani ne duka sunansa marayu kuma akwai ladar riƙe maraya a tare Allah ya ce a ba maraya na kusa au miskinan za mataraba ko kuma na talaka mabukaci wanda yake cikin halin yi da sauran ayoyi da suke nuna cewa lallai maraya Allah da manzo sun kula da haƙoƙin shi kuma alƙon maraya babu ƙaramin aiki bane aiki ne na hanyar shiga aljanna Allah ka ba mu ikon taimaka marayu shine Allah subhanahu wataala ya ce wa awfu ahadi ku rika cika alƙawla alladhi ahadtumullahi alai alƙawla da kuka wa Allah ku cika su kowa ya alƙawli zai bauta Allah shi kadai ba zai shirka da shi ya sa wanda da ya shirka a azzalimi wallazi ahatumul khalqa alai alqawli kala biyu da Allah yana kiran mu mu cika su duka su akwai alqawli tsakaninmu da Allah akwai alƙawali tsakaninmu da bayan Allah to duka mu cika wannan alƙawla kamar yadda annabi Isma'il Allah ya yabe shi yace wa zukur fil kitabi Isma'il innahu kana sadiqal alwa'd wa kana rasulan nabiy annabi Isma'il Allah ya ce a ambata shi a cikin alƙur'ani yana da wata ɗabi'a Allah ya ce yana da gaskiya alƙawari idan alƙawari bai saba kuma manzo ne annabi to kaga Allah ya yabi annabi Isma'il da cika alƙawari da haka Allah ya ce innal ahada kana mas'ula lalle shi alƙawari za a tambaye shi ai mas'ulina an rafa'ibihi wa adali ba alƙawarin za a tambaya ba su mutane da alƙawarin ke kansu Allah zai tambaye alƙawla ranar kiyama in ka cika alkawali za a gani ka kukuta in ka saba alkawali wannan Allah zai masa kan haka mi kokari mu rika cika alkawali abinda ka san baka iya cika shi to kar ma kai alkawali shi ba lalle bane sai ka alkawalin zan yi kafa gara ka bari abin ya sai ka amma idan kana jin cewa lalle zaka cika alkawali to kai alkawali kuma ka cika ma idan ba za ka iska ba karka yi ba in wafaitum falakum tsawabin jazil idan kun cika alkawulan da ke tsakaninku da Allah tsaye da sallah azumi zakka hajji duka mun yi alƙawari za mu yi su tsakaninmu da Allah ka idan muka cika waɗannan alƙawla tsakaninmu da Allah sannan muka cika alƙawla tsakaninmu da bayin Allah wannan muna da lada mai girma mai yawa wa in lamta tafu fa alaikumul ismal azim idan muku suka alƙaula ba to lalle kuna cikin zunubai masu girma annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce na cewa ayatul munafiq sala idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina sa alamomin munafiki guda uku ne daga ciki idan zai bagana yana yin ƙarya yana faɗin ƙarya a maganganun shi an gane ko sannan kuma idan ya dau alƙawali sai ya saba kuma idan ya dau amma idan aka bashi amana sai ya haɗaci kaga munafikai suna daga cikin mafi sharrin halitta kuma saba alƙawali siffa ce ta munafici to mu kokari mu rika cika alƙawla idan mun yi yana daga cikin cikan mutum shine cika alƙawali abun mamaki wani sai alƙawali kuma sai a zo neman cika alƙawali sai ya musanta ya sai shi san bai san wannan magana bai san cewa shi ba cikakken mutum ba ne wanda duk bai cika alkawali bai cika mutum haka yana daga cikin abinda shari'a take nema da hankali hankali a hankalce in ka ce za ka yi abu ka yi hankali ya yarda da mu amma hankali bai yarda ba ka ce za ka yi abu ka ki to sannan Allah maɗafi ce wa aukul kaila idza kiltu to shine Allah ya ce mun kar shine muka wasara innal ahada kana da mun karanta wa awful kayla idza qiltum wa zinu bil qistasil mustaqim dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila na'am to sannan umarni na gaba Allah ya ce wa awful kayla idza qiltum sai kuma aka tawo wajen yan kasuwa wannan hani da Allah yake <clears throat> sai tabo yan kasuwa Allah ce ya ku yan kasuwa musamman masu awo ku rika cika alkailu shine ma'auni wa auful kaila idza kiltu ku cika ma'auni idan kuka yi awo idan za ku yi awo ku rika cika ma'auni in za ku ba da awo wazinu bil qistasil mustaqim sannan ku rika aunawa da ma'auni na adalci madaidaici dalika khairun cika ma'auni ciya rabin ciya da sikeli wannan shine alkhairi ga 'yan kasuwa wa ahsanu ta'wila kuma shine mafi kyawun akiba shi zai kawo da mai ido yin haka wa hadha amrun bil adli wa ifa'i al makayi wal mawazin bil qist wannan aya tana umarni da ayi adalci a rika cika ma'aunai kamar ciyoyi da sauransu wal mawazin da kuma sikeli sikeli akan ka'ida shi a rika cika shi a yi adalci min gari baksin wala na ƙasa kada 'yan kasuwa su rika tauye awo ko su rika na ƙasa awo suna tauyewa musamman a cikin wannan wata mai daraja wanda ake limka zunubi cikin shi ake lullumka ladadaki daga 'yan kasuwa masu wuta ciki san kudin dare daya suna amfani da wannan wata suna tauye ma'auni yakon su cika ma'auni a cikin wannan wata mai alfarma don bayan allah samu sauki sai su rika tauye ma'auni yana daga cikin tauye ma'auni kashin dankali ko a sa ƙanana a ƙasa a sa rusa-rusa a sa yadda da kaga manyan nan sai su jawo hankalinka kaji kana sha'awa sai wannan dakali amma in Allah ya sa a bayyana za a juye shi za a gani amma da yake dabara suke sai a ɗauko leda sai a kifa siyar a cikin ledar sai a maza a watsa ciki sai su gaure ba ka sanin mai faruwa wannan sai an je gida an zazzage a ta ganin yan ƙana haka suke ba su bari ka gani sai a maza a ɗauko leda a buɗa ta sai a sa kan ce cikinta sai a juye ya zaro shi ke ba a gani akwai masu yin wannan yanzu haka suna ga wai kasuwar ramadan su ake ci kasuwar ramadan da cuta mana ka cuci bayan allah da sunan ramadan ba shakka wannan yana daga cikin tauye ma'auni yana daga cikin tauye mu haka allah subhanahu ta'ala ya haramta mana irin wannan ciniki abinda ya kamata kowa ne kanana ku ware manya ku yi ciyar ƙanana da ciyar manya akwai masu sha'awa kanana ma akwai bambancin farashi ku ce wannan ƙananan ciya guda kaza wannan manyan ciya guda kaza kaza ba ko kaza wanda ya ma haka an ƙananan kake so akwai wanda zai sai ƙanana akwai wanda shi sha'awar manyan yake manyan zai saya ashe kaga wannan ke nuna ba shakka rishin hikima ne da kamsul basira ka yin wannan da salon cuta da ka yi gaskiya ma da ka fita sai ka fiddo komi ko da rabaku ne ka yi ciyar rabaku ka ce wannan kuma rabaku ne wannan mai kyan tiya guda naira 700 misali shi kuma wannan rabon tiya guda naira 300 akwai wanda zai ce ba na rababa shi ya ma wannan ko a shi kaga duka yadda ka yi akwai wanda za su amma saboda rishin basira da rashin sanin mai kasuwanci sai mutum ga in ba cutar da yau ba yadda za a yi cinikin kasuwan ma ba ta da sai kai wani to Allah ya hana tawai ma'auni to za mu sa aya ke na kuku za mu sa aya tun da janareto ya abu ya kamata a mataki kan mutar wannan masallacin tana son gyara gaskiya da aka kan wannan Allah subhanahu ta'ala ya hana mu tauye ma'auni haka cika ma'auni shine abin da Allah ke ba da umarni wa yu'khadhu min umumin ma'ana hayu an kulle gishin fi tsamanin awa mu'minin awa ma'akudin alayh kuma wannan an fahimci cewa wannan hani ya haɗa da kowane irin algushi duk wani ha'inci da ɗan kasuwa zai yi na kuɗi ko abin kuɗi ko na ƙulla kasu a ciniki ya shiga ciki annabi na sa man gashshana falaysa min wanda dai ya mana algushu ya ɓoye abu mara kyau ya bayyana da mai kyau bai tare da mu wannan ba sai yan kasuwa awo ba kawai hatta masu sai da motoci masu sai da provision kowa shiga ciki in akwai illa ga kaya ka faɗa in ma mota ce za a san akwai illa kawa mai sayan bayani ta tana da illa kaza injin ta kona ba sai ya saya bai tafa ba in kai wannan Allah zai sa albarka cikin ka kuma za ka yi kasuwanci mai tsafta Allah maɗaukaki yana umartar mu yana mana nasiha da yin gaskiya a cikin mu'amala Allah ce fa in sadaka in suka yi gaskiya wa bayyana suka yi bayani burika lahuma fi bayyima in suka yi gaskiya suka bayyana aibe in akwai shi za a sa albarka gare su a cikin kasuwanci wa in katama idan suka ɓoye aibi suka yi ƙarya za a shafe albarkar kasuwa shi yasa wani in shekara nawa zai yana kasuwanci Allah ba zai sa albarka ba saboda ba gaskiya cikin kasuwanci shi na kasuwanci sirri ne sirri shi ne gaskiya da yin bayani na duk wani aibi in Allah so sai ka gama lafiya kuma sai Allah ya hore ma customers wanda tsayayyin mutane Allah ce yin hakan zalika khairun min adamihi a yi haka ya fi a yin haka ɗin wa ahsan ta'awila kuma wannan shi kyawun kyakkyawan ƙarshe bihi yusulimul abu min tabi'at da yin bayani da kasuwa da aibi da rishin aibi da wannan ne bawa zai kukuta daga duk wata tuhuma da Allah zai mara na kiyama da kuma ɗebe albarka kasuwanci wasu duk fil mu'amala da kuma yin gaskiya cikin mu'amala haka ana so kasuwa ta zama standard kasuwa shi yasa a rubuta a liƙa sunan kudin kaya a jikin shi wannan kasuwanci ne mai kyau duk a tsaya a ganawa aka sau a liƙa stika cewa ga farashin shi nan ma in ya ka saya in bai ma buka ba shi ba cuta ba cutar wannan yana daga cikin kasuwa mai kyau ya fi a barka a dukunkure a ce sai kawai waje nan ana buban hanci ana samun riba tana yin yawa sai fa wanda ya ji tsoro ya tausaya to shine za ga ya sa riba kaɗan ya haƙura muna fata Allah subhanahu wataala ya azurta yan kasuwa da kasuwanci mai tsafta ya ba mu ikon bayyana aibobi a kayanmu in suna da aibobi kuma Allah madaukaki ya ba mu ikon wato sayan kayan kasuwa yadda ya kamata kuma yadda Allah ya saukar da sura suratul mutaffifin masu tauye ma'auni alladhina izaktalu alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yufsidun yan kasuwar da idan za su auna sai su je da babban ma'auni a ciko musu in za su auna su kuma sai su sa ƙarami ala ya ula'ika ba mab'uthun Allah ce shin irin wannan yan kasuwar ba su tunanin cewa ba su tabbatar cewa za a tashe su ranar kiyama dan me zaka so da babban ma'auni ka sai da karamin ma'auni da ka matsalar kasuwanci tana da yawa ta baibaye mu shi yasa uba da yawa ba su gudana haka lallai 'yan kasuwa su tsoron Allah su ƙara sassauta farashi musamman a yanzu su guri ba kaɗan saƙura wani ya bugu muna program a fm yake cewa to kama ƙanƙarar da suke sa talatin no za su da to ka sai da arba'in ko karka sai da sittin ko hamsin da sauransu ka ɗora yan riba ko talatin da biyar ma ka ga da ka ka aka ce an gano na ko ka bi yan riba ka ɗanka haƙura muna fata Allah ka bamu ban abin da yake mai kyawu ka samu cikin masu sauraron maganganu su ga mafi kyawu za mu tsaya insha Allah gobe za mu tashi aya ta gaba da fatan abin da muka karanta muka dace Allah ba mu da shi kuskuren da muke Allah shafe mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya kaskantar da kafirci da kafirai اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين